radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na rana na yau Alhamis. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su a halin yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirye-shiryen na ko kun san da kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. to waɗannan dai da Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshe kuma za ku ji daɗin shirye-shiryen inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis 29 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 18 ga watan zalhijin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 138 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan yuli na shekara ta 1883 aka haifi ɗan siyasa kuma tsohon firaministan ƙasar italiya ɗan kama karya mai suna benito mussolini bayan kammala karatun jami'a musulini ya fara aiki na jarida sai kuma daga baya ya kafa jam'iyyar hesizim mai aƙidar 'yan kasance wadda ta kai shiga zama firaministan kasar ta italiya kafin yakin duniya na biyu daga nan ne ya haɗa kai da shugaban ƙasar jamus na lokacin adolf hitler suka fara yakin duniya na biyu amma kafin ƙarshen yakin sojojin ƙawance sun auka wa ƙasar italiya da yaƙi sun kuma kifar da gwamnatin musulini bayan haka an kama shi a daidai lokacin da yake kokarin ficewa daga kasar zuwa kasar sweden da karshe da an gurfanar da shi a gaban kotu aka kuma yanke masa hukunci na kisa sannan kuma aka rataye shi a cikin watan afrilun shekara ta 1945 da karshe masu hariko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan yulin shekara ta 1957 majalisar ɗinkin duniya ta kafa hukumar iaea e mai sanya ido akan ayyukan makamashin nukiliya a duniya domin tabbatar da cewa an yi amfani da wannan sanadari mai ɗimbin amfani domin ayyuka na ci gaba da kuma zaman lafiya a duniya manyan kasashen duniya waɗanda suka mallaki makaman nukiliya ne suka gabatar da buƙatar kafa wannan hukuma domin kada wata ƙasa ta yi amfani da makamashin wajen kera makaman nukiliya domin kada ta kalubalance su akwai babban ɗakin gwaje-gwaje a cibiyar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ke birnin vienna na ƙasar austria inda masana suke gudanar da bincike kuma a duk lokacin da aka gano wani abu na daban dangane da makamashin nukiliya to za a mika shi ga mambobin wannan hukuma domin yin amfani da shi amma manya-manyan kasashen duniya waɗanda suka mallaki waɗannan makamai ba sa a cikin hukumar. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madala yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanunsu. An sanar da ranar da za a rantsar da sabon shugaban kasar Iran. jami'an tsaro a najeriya sun sami nasarar cafke wani kasurgumin mai garkuwa da mutane a kasar hukumar lafiya ta duniya ta bayyana damuwarta kan yaduwar cutar covid-19 nau'in delta a fadin duniya to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan majalisar dokokin kasar iran ta sanar da tsare-tsaren da aka tsara na rantsar da zababben shugaban kasar said ibrahim ra'isi a gaban 'yan majalisar kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada a wata sanarwa da majalisar ta fitar ta ce za a gudanar da bikin rantsuwa da kuma kama aikin sabon shugaban ne a ranar alhamis mai kamawa wato biyar ga watan agusta da misalin karfe biyar na yamma agogon iran din wato karfe sha biyu da rabi agogon gmt inda ake sa ran manyan baki na ciki da kuma wajen kasar da su halarci bikin a ranar 18 ga watan yulin da ya gabata ne dai al'ummar kasar iran suka zaɓi said ibrahim ra'isi a matsayin shugaban kasar na takwas bayan ya sami kimanin kashi 62 cikin 100 na kuri'un da aka kada inda zai gaji shugaba mai ce dr hassan ruhani wanda wa'adin mulkinsa na biyu ke dab da karewa a ne dai shugaba ruhani da 'yan majalisar minisocinsa suka kai ziyarar bankwana ga jagoran jin jihalin musulunci ayatollah said ali khamenei wanda ya jinjina musu kan irin kokarin da suka yi wajen ciyar da kasar gaba da kuma kiran sabuwar gwamnatin da ta yi amfani da irin nasarorin da gwamnatin ta samu kamar yadda kuma ya ishara da wasu bangarori na gazawar da gwamnatin ta yi wanda ya ce wajibi ne gwamnati mai zuwa din ta dau darasi daga hakan musamman ma dai batun dogaro da kasashen yammaci rahotanni daga jihar sokoto na najeriya sun bayyana cewa jami'an tsaro sun sami nasarar cafke kasar gumin mai garkuwa da mutanen nan mai suna bello galadima da cibiyoyin tsaro daban-daban suke nema ruwa a jallo yayin da yake sanar da kama bello galadiman da jami'an hukumar nigerian security and civil defense corps da aka fi san da 'yan civil defense suka yi daraktan hulɗa da jama'a na rundunar olusola odumosu ya ce jami'an rundunar sun sami labarin sirri ne dangane da inda yake inda suka sami nasarar cafke shi kafin ya gudu jami'in ya kara da cewa a halin yanzu dai bello din yana hannun rundunar kuma ana ci gaba da gudanar da bincike da ya masa tambayoyi har ila kuma jami'in ya kirayi sauran masu laifi da yin garkuwa da mutane da su daina da kuma mika kansu don kuwa cewarsa jami'an tsaron ba da su yi kasa a gwiwa ba wajen kamo su da kuma hukunta su bello galadima dai dan shekaru 40 a duniya ya yi kaurin suna wajen garkuwa da mutane a jihar neja kafin daga baya kuma ya koma jihar sokoto inda a halin yanzu aka kama shi tsawon shekaru biyu da suka gabata dai ya kasance cikin mutanen da jami'an tsaro daban-daban suke nema ruwa a jallo shugaban kasar afirka ta kudu sirar ramaphosa ya ba da umarnin amfani da sojojin kasar su 1495 don taimakon kasar mozambique a fadar da take yi da kungiyoyin ta'addanci da suke da alaka da kungiyar nan ta daesh ko kuma isis rahotanni daga kasar afirka ta kudun sun ce shugaba ramaphosa ya bada wannan umarnin ne cikin wata wasiƙa da ya aiki majalisar kasar wanda aka gabatar da ita ga 'yan majalisa a jiya laraba umarnin shugaban dai na amfani da sojojin afirka ta kudun ya biyo bayan amincewar da kungiyar kasashen kudancin afirka ta yi ne na tura sojoji zuwa mozambique din don fada da rikici da ayyukan ta'addanci da ke faruwa a kasar wanda ya faro tun shekara ta 2017 da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane shugaban na afirka ta kudu ya ce sojojin kasar za su taimaka wa gwamnatin mozambique din wajen fada da ayyukan ta'addanci da amfani da karfi da ya addabi yankin nan na cabo delgado na kasar rikicin da ke faruwa a lardin cabo delgado da ke arewacin kasar mozambique din ya yi sanadiyar tarwatsewar dubun dubatan mutanen yankin sakamakon hare-haren kungiyoyin ta'addanci masu ikirarin jihadi. To masu saurare kada dai a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana damuwarta dangane da ƙarin yaduwar cutar COVID-19 ko kuma coronavirus a bangarori daban-daban na duniya musamman ma dai nau'in Delta mai hatsarin gaske wadda ta ce a halin yanzu nau'in cutar ya isa zuwa kasashe 132 na duniya hukumar ta who ta bayyana haka ne cikin wata sanarwa da ta fitar inda ta ce a makon da ya wuce an samu karuwar waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 da kashi 8 cikin 100 wanda hakan kuma ya ƙara adadin waɗanda suka mutu sakamakon kama da cutar wanda ta ce adadin waɗanda suka mutu ɗin ya ƙaru da kashi 21 cikin 100 WHO ɗin da ya ta ƙara da cewa matukar aka ci gaba da samun irin wannan karuwar masu kama da cutar da kuma mutuwa to lalle lamari zai zamanto abin mai hatsari ga duniya yayin da yake take magana kan sabon nau'in wato coronavirus da ake da delta kuwa hukumar lafiya ta duniya ta ce ya zuwa yanzu dai wannan nau'i na cutar ya isa zuwa kasashe 132 na duniya kuma akwai yiwuwar ci gaba da yaduwarsa bisa la'akari da irin yadda yake yaduwan don haka ta ja kunnen mutane da su yi taka tsantsan wato WHO din dai ta ce cikin kwanaki bakwai ɗin da suka gabata a amurka ne aka fi samun kamuwa da cutar sannan kuma inda rabin sama da rabin mutane miliyan suka kamu sai kuma kasashen brazil indonesia birtaniya da kuma indiya da suke biye mata ƙungiyar a ƙasar iraki sun buƙaci da a kawo ƙarshen dukkanin sansanonin sojojin amurka da ke ƙasar suna masu nuna rashin jin daɗin su da jeniyar da aka cimma tsakanin gwamnatin irakin da na amurka kan ci gaba da zaman sojojin mamaya a ƙasar wannan kiran da ya zo ne daga bakin daga ƙungiyar nan ta asaif ahal haq daya daga cikin kungiyoyin dakarun sa kai na kasar irakin da aka yi kira da hajj sha'abi inda ta bukaci da kawo karshen sansanonin sojin sama na amurka da suke irakin bayan da irakin ta ci Virginia da amurka na sauya suna da kuma rawar sojojin amurka a kasar yayin da yake magana kan hakan babban sakataren kungiyar ta asaib ahli haq sheikh qais kasa ali aika kausar suka ga gajeniyar da aka cimma tsakanin shugaban amurka joe biden da prime minister irakin mustapha alkazimi na kawo ƙarshen zaman sojojin amurka a iraki a matsayin sojojin yaƙi sai da kuma amurka za ta ci gaba da barin sojojin nata a iraki da sunan masu ba wa sojojin iraƙin horo shahaz ali ya ja kunne dangane da ci gaba da barin sojojin amurka a irakin wanda adadinsu ya kai 2,500 wanda ya ce da su ci gaba da gudanar da ayyukan leƙen asiri da kuma cutar da al'ummar iraki ne to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen da suka saura mana a yi saurari lafiya. Muleka Iran Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikinsa muke kawo muku bayanai game da tarihi muhimman wurare. masu zaɗan tarihi da mawaye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da kai mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai garzaya da ku ne zuwa garin Nishabur mai tsohon tarihi wanda ke lardin Khurasan. Garin Nishabur dai yana daga cikin lardin Khurasan Radawi ne wanda bayan birnin Mashhad shine gari na biyu mafi girma a wannan yankin. Wannan birni saboda yanayi na ruwa ko iska mai kyau da yake da shi da kuma yanayi mai daɗi da wurin yake da shi Ya sa yake ɗaukar hankalin mutane daban-daban domin zuwa ci gaba da rayuwa a wurin wanda yana da tarihi mai tsawo kuma yana da gurabe na tarihi da ba su da tamka da yawa daga cikin matafiya da suke zuwa ziyarar birnin Mashad suna yada zango a wannan birni domin kallon ababe masu ɗaukar hankali da ke garin don haka yanzu muna so mu muku ƙarin bayani ne game da irin waɗannan wurare masu ɗaukar hankali da ke birnin na Neshabur. Shi dai wannan birni na Neshabur ba ga manya-manyan malamai da masana da ƙwararru da yake da su wanda suka taka muhimmiyar rawa a tarihi za ga cewa hatta ma Muhammad bin Muslim mawallafin littafin nan fitaccen littafin nan na wato mabiya ahalus sunna a sahihi Muslim ya fito ne daga wannan gari na Neshabur. Kuma idan ana iya tunawa a wannan garin ne lokacin da Imam Rida alaihi salam ya yi hijira daga birnin Madina zuwa garin Khurasan aka bi da shi ta wannan gari inda mutanen wannan gari suka yi mai tarba mai kyau bayan da ya kammala hutawa zai kama hanyar cigaba tafiyarsa zuwa birnin Khurasan ko kuma birnin Mashhad sai mutanen garin suka fito suka yi caffa suna bankwana ga imam wanda a lokacin ne suke tambayansa ko akwai wani abu zai bayyana musu ko wani hadisi daga kakansa to anan ne aka samu asalin hadisi nan da ake cewa hadisi na silsilat zahab wanda yake da wato eh, sanadi da wanda suka karɓo shi babu wani bako a ciki daga manzo sallallahu alaihi wa alihi har zuwa jihokinsa har zuwa kan imamu rida wannan hadisi ya isa wannan kaɗan da kenan daga cikin irin tarihi ko kuma abubuwa masu kima da tarihi da wannan gari yake banta da shi to da farko bari mu leƙa zuwa kabarin Umar khayyam ɗaya daga cikin fitattun mawaƙa kuma masana da ke wannan gari shi dai umar khayyam fitaccen mawaƙi ne masanin ilimin taurari da lissafi ɗan asalin ƙasar iran wanda kabarinsa yake nan a birnin na neshabur wanda daga bisani aka mayar da shi ya zama ɗaya daga cikin muhimman wurare na zuwa yawon buɗe ido da ke nan ne shabur Ƙabarinsa yana cin wani lambu ne wanda lokacin da yake raye a nan ma ya gudanar da dukkan rayuwarsa don haka kana shiga wannan lambun za ka ga hoton kyakkyawar mutum-mutumin kayyam wanda idan ka yi tafiya kaɗan za ka isa inda wasu bishiyoyi suke kore shar da aka sanya wani abu kamar gada da zai kai ka har zuwa kabarin ustaz sihun shine ya gina kabarin kuma ya tsara shi yadda yanayin rassan bisiyoyin da ke gefensa furanninsu za su rika zuba a kansa a lokacin yanayi na bazara haka zalika ya rubuta baituka guda biyu na waƙoƙi da tsarin rubutu mai kyau akan dutsen kabarin na umar khayyam wuri na biyu kuma shine lambun kadamga a wuri mai nisan kilomita 24 daga nan nishabur a ɗan gefe kaɗan da hanyar mashahar zuwa nishabur akwai wani wuri da ake da ke kudancin dutse to a wurin akwai wuri mai tsarki da ake kira da suna lambun kadamga wanda ne sa ake kiran wajen da suna kadamga akwai wata alamar takun sawun kafa guda biyu akan wani bakin dutse wanda ake danganta waɗannan takun sawun ɗin da imami na takwas daga cikin jerin limamai goma sha biyu na iyalan gidan manzan Allah tsaya da aminci ta gare shi da alayansa wato Imam Rida alaihi salam wannan sa masu ziyara zuwa mashahad da dama suke yada zango a garin domin kallon wannan sawun kafa wannan lambu da aka gina shi a zamanin daular safawiya babu shakka za ku ji daɗi sosai idan aka kalli irin tsarin yadda aka kawata wurin da aka yi ma kusurwa takwas daga cikinsa daga nan kuma sai wajen da ruwa ke kwararowa na giri ne kafin mu kai zuwa ga wannan wuri sai mun yi tafiya ta kilomita 40 da ke da arewa maso gabashin birnin Neshabur. To a can akwai wani ƙauye da ake kira da suna Girine wanda ke da wuri mai kyau da ruwa ke kwararowa a wajen. Wannan wuri yana arewacin ƙauyen ne wanda idan muka je cikin rafin muna isa inda rafin ya rabu gida biyu gabas da arewa nan ne za ka iya yin ido hudu da wannan waje mai kyau duk da yake cewa wannan ƙauyen bai cika jin hankalin masu yawon shakatawa sosai ba amma kasancewar rafi da ke cike da ruwa da kuma lambu mai cike da korayen ganyaye ya ƙara wa yankin kwarjini da zama abin kallo ga duk mai wucewa daga nan kuma sai garin sarni idan muna son zuwa kallon wannan kogo dole sai mu ƙauyen drax juice da ke nisan kilomita hamsin da ke arewa masa yammacin birnin Neshabur da ke kan hanyar Neshabur zuwa Kucham Barvit. Wannan ƙauyen yana da ɗabi'a mai kyau musamman a yanayi na rani. Za ga yanayin kyawunsa ya ƙara bayyana a fili. A wannan wajen akwai wata tsohuwar bishiya wadda tarihin ta komawa shekaru ɗari 400 suka gabata. A lokacin zafi irin yadda ganyaye suke faɗawa ƙasa suke taruwa cikin launi ɗaya suna ɗaukar ido sosai ga masu tafiya idan ka ci gaba da tafiya akan wannan hanyar za ka isa zuwa wannan kogo da wasu ke cewa shi ne kogo mafi girma a lardin kurasan baki ɗaya sai dai farfarkon kogon ne kawai za ka iya zuwa kallo banda cikinsa saboda ba a bada umarni a rika shiga can cikinsa ba saboda wasu dalilai na daban. To ma saurare lokacin da aka ɗera shirin fa ya riga kawo jiki don haka ya zama wajibin ɗiga aya a nan amma a tarbiyyar mu a shirin mu na gaba domin jin mu dauke da ci gaban shirin da ƙarin bayani game da wasu muhimman wurare da ke wannan wuri ko kuma da ke wannan gari na Naishabur. A madadin wanda suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen iraniya a yi saurari lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Yanzu kuma lokaci ya da zan koma gefe in bawa Arman Gershasbi wuri domin ci gaba da waƙar da ya tsara mana. Ai saurare lafiya. بازم شد دل من غرق گله شد بی تاب و بی ها حسله شد دردا که دور سر گردانم بر سر کویت نگهدار armuwan bi an gaishe da kai a cikin wani da gabatar mana da fatan masu are sun gamsu kuma sun ji daɗin ta. kuma da lama saurari da aka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima a shirinmu na dare inda za mu sake kasancewa tare da ku dama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirin kan kama ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. thank you